وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منجم كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة za mu ci كان حديثنا littafin global maram na al'imamu ahmad bin Wali ibn hajarin al'asqalani wanda ya rasu a alkahira hijira na da shekara 852 rahimahullahu ta'ala wannan darasi yana karantar da mu siffar yadda ake biyayya ga liman وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda abu huraira ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi an sanya liman ne kawai don ayi koyi da shi abinda yasa aka samu limanci saboda ayi koyi da imam innama ju'ila al-imam li yutamma bihi abinda yasa aka samu liman aka samu imam wato an sa imam ne kawai a sallah saboda a yi koyi da shi Fa'ida idza kabbara fakabbiru don haka idan liman ya yi kabbara sai ku yi kabbara wala tukabbiru hatta kabbira. kuma kada ku yi kabbara sai liman ya yi kabbara wa idza raka'a farka'u kuma idan imam yayi ruku'i sai ku yi ruku'i wala tarka'u hatta yarka'a kuma kada kai kada ku yi ruku'u har sai yayi ruku'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan imam yace sami'a Allahu liman hamidahu faqulu sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu idan imam ya yayi sujuda sai ku yi sujuda wala tasjudu hatta yasjuda annabi sallallahu alaihi wasallam ke, kada ku yi sujuda sai imam ya yayi sujuda wa idza salla qa'iman fasallu ƙiyama. kuma idan imam yayi salla a tsaye sai kuma ku yi sallan a tsaye idan imam yayi salla a tsaye sai kuma ku yi sallan a tsaye wa idan salla qa'idan kuma idan imam ya yi salla a zaune fa sallu qu'udan ajma'i sai kuma ku yi salla a zaune baki da yanku rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito hadisin nan kuma wannan shine lafazin sa wa kuma asalin hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu wato yana sahihul bukhari kitabul azan abwabu salati jama'a wal imama da kuma sahihu muslim kitabu salati babu i'timamil ma'mum bil imam ya zo a sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace innamal imamu li yutamma bihi shi liman kawai an saka shi ne don a yi koyi da shi fala takhtalifu alaihi don haka kada ku saba mishi kada ku saba wa imam fa idza kabbara fakabbiru idan yayi kabbara sai ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan imam yayi ruku'i sai ku yi ruku'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu idan imam yace sami'a Allahu liman hamida fa qulu sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu idan imam yayi sujuda sai ku yi sujuda wa idza salla jalisan idan imam yi salla a zaune fasallu sallu julusan ajma'un sai ku yi salla a zaune baki da yanku wannan hadisin ya taho daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa hadisin da ya kawo anan hadisin abu hurairah ne akwai hadisin aisha akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin jabir bin abdullah akwai hadisin usaid bin hubayr da kuma hadisin abu musa al'ash'ari don haka babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masahabbansa yadda za su yi koyi da imam wannan hadisi yana karantar da mu matsaloli da dama na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu idan imam ya ce sami'a Allahu liman hamidahu fa qulu sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamd mun taba gabatar da bayani akan wannan matsala domin tana cikin matsalolin sallah waɗanda mutane da dama suna samun rudu a kanta kuma wannan yana cikin dalilin da ya sa shi kansa ibn hajjar ya kawo hadisin nan a farkon bayanin yadda za a yi koyi da imam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idan qala sami allahu liman hamidahu fa sai ku ce rabbana allahumma rabbana lakal hamdu wannan yana karantar da mu zikiri da ake lokacin dagowa daga ruku'i ya kulu fi hali irtifa'ihi lokacin da imami ke dagowa daga ruku'u zai ce sami allahu liman hamidahu sai wa ka'iman idan imam ya gama tsayuwa kafin ya yi sujuda sai ya ce rabbana lakal kuma fahimta mafi inganci shi ne ba imam kadai ba duk wani musulmin da ke sallah ya kamata ya yi guda biyun nan lokacin dagowa daga ruku'i ka ce sami allahu liman hamidahu idan ka gama tsayuwa ka ce rabbana lakal hamd al-imam wal ma'mum wal munfari da liman da mamu da wanda ke sallah shi kadai kowa ya kamata ya yi waɗannan zikirori guda biyu domin zikirin dagowa. daga ruku'u shine sami Allahu liman hamidahu bayan an gama daidaituwa an dago daga ruku'u za a ce rabbana lakal hamdu wa ana kafa hujja da fahimta ta al-Imam Shafi'i da kuma al-Imam Malik Allah madaukake musu rahama akwai bayanai da ake cewa waɗannan malamai suna da fahimtar cewa shi ma mu lokacin dagowa daga ruku'u ba zai ce sami Allahu liman hamidahu ba zai ce rabbana lakal hamdu wannan hadisin shine hujjar su saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai wa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan imam yace sami Allahu liman hamidahu fa qulu sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu babu shakka wannan hujja ba ta da inganci wato idan baka yarda da cewa kowa zai yi zikirin sami Allahu lokacin dagowa ba idan ya gama dagowa ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu so zaka samu matsaloli guda hudu duk mutumin da bai yarda da cewa mai sallah zai yi biyun nan ba lokacin dagowa ka ce sami Allahu liman hamidahu bayan ka gama dagowa ka ce Allahumma rabbana lakal alhamdu. rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu dun faɗi waɗannan a baya cewa kowane lafazi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum bai dare wannan ba zai samu matsaloli guda hudu dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na daya yana tabbatar da cewa shi ma mu lokacin da zai dago daga ruku'i ba zai ce komai ba idan baka yadda mamu shi ma zai ce sami Allahu liman hamidahu lokacin dagowa ba ka yarda kenan shi mamu ya dago shiru domin liman lokacin da yake dagowa ya ce sami Allahu liman hamidahu mahallin sami Allahu liman hamidahu shine dagowa lokacin da imam ya fada shi ko mamu ya shiru saboda haka imam yana gamawa mamu yana tsayawa sai shi ya ce rabbana lakal hamdu kaga ya faɗi zikirin bayan dagowa Al'istiwa. da bai faɗi zikiri wanda ake yi wato halar irtifa'i lokacin da ake dagowa daga rukuri wannan matsala ce na biyu babu wani hadisun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce ana cewa rabbana laka alhamdu lokacin dagowa daga rukuri ba mahallinsa ne. zikirin dagowa daga shi shine sami Allahu liman hamidahu wannan ita ce sallar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama dagowa daga ruku'u rabbana lakal hamd to idan kace mamu yace rabbana lakal hamd lokacin dagowa ka saka zikirin rabbana lakal hamd a mahallin da ba nashi dalili yana take na uku hakan ya saba sallar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanta. sannan na hudu yin hakan ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin da muka karanta a yanzu riwayar al-imam abu dawud ibn hajar yake wa asluhu fi sahihaini asalin wannan hadisin yana sahihul bukhari yana sahihul muslim in ka duba sahihu muslim kitabu salati babu itimamin ma'mum bil imam a riwaya ta al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai fala takhtalifu alaihi kada ku saba wa imam annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku saba wa imam to idan mutum lokacin tasowa shi kuma yace rabbana lakal hamdu alhali imam lokacin tasowansa yace sami Allahu liman hamidahu ya saba wa imam ko ya dace da shi kaga ya saba mishi saboda haka matsaloli guda hudun nan duk yanda kai duk iya binciken ka a duniya ba ka iya warware duk mutumin da bai yarda cewa mamu zai ce sami allahu liman hamidahu ba babu shakka warware matsalolin nan zai samu matsala game da tabbas ba za ka taba iya warware su ba saboda haka mafi inganci wato shine ka yarda shi ma mamu zai ce sami allahu liman hamidahu bayan ya gama dagowa kuma ya ce rabbana lakal hamdu ne dalili saboda akwai hadisin abu huraira wannan hadisin muka karanta na abu huraira shi ya ba mu labarin abinda annabi ya gaya masa habbai فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد faqulu allahumma rabbana لك annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai idan imam ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa habbai a hadisin Abu Huraira to akwai hadisin Abu Huraira shi kansa akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda shi kansa ya ba da labarin yanda annabin yake sallah sallallahu alaihi wasallam yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala uh, sami Allahu liman hamidahu manzon Allah ya ce sami Allahu liman hamidahu wa kala sai ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamd kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada biyun shi kansa a sallar cikin manzon Allah ya hada biyun shi kansa a sallarsa hadisin yana sahih bukhari yana sahihu muslim kuma akwai riwaya ta huzaifa wanda shi ma ya ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah yanda annabi yake sallah huzaifa yace kala hina rafa'a ra'sahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga ruku'u sai yace sami Allahu liman hamidahu bayan ya gama dagowa fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce rabbana lakal hamd hadisin yana sahihu muslim kaga hadisin Abu Huraira ya tabbatar annabi yana hada biyun nan a sallar shi hadisin Huzaifa yana sahihu muslim ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada biyun nan a sallan shi sannan akwai riwayar abdullahi bin umar ita ma tana sayyul bukhari abdullahi bin umar ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada biyun nan a sallan shi a sahihu muslim har yanzu akwai riwayar abdullahi bin abu aufa kaga sahabbai nawa abu huraira huzaifa abdullahi bin umar abdullahi bin abu aufa sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah idan ya dago kansa daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu kuma sai ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu kaga dai manzo Allah yana hada su kuma hadisan waɗannan sahabban suna sahihul bukhari sahihu muslim waye kawo mana hadisin umarnin annabi idan imam ya ce sami Allahu liman hamidahu ku ce rabbana wa laka alhamdu abu huraira to abu huraira ya bayyana siffar sallar annabi shi kansa ce idan mazan Allah yana sallah in ya dago kansa daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu in ya gama tsayawa yana cewa Allahumma rabbana laka alhamdu kaga siffan sallar annabi shi kansa ke dagowa sami Allahu liman hamidahu bayan an daidaitu اللهم ربنا لك الحمد إذا ما زال الله يقول فلا تختلفوا karku كركس wa imam sai kai lokacin dagowa ka ce rabbana wa lakal hamd ka saba wa imam domin abinda imam ya faɗa lokacin dagowa sami Allahu liman hamidu idan kai ka ce rabbana lakal hamdu lokacin dagowa babu makawa ka saba wa imam sannan ka saba ma siffan sallar manzon Allah sannan ka saba wa umarnin manzon Allah yaya umarninsa ya zo a hadisin malik bin al-huwairi wanda mun karanta a baya manzon Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah yanda manzon Allah yake sallah ku wansa sami Allahu liman hamida bayan ya gama tsayawa Allahumma rabbana lakal hamd saboda haka mas'ala hudun nan babu shakka ba zai yiwu ka iya warware su ba matukar ka ce mamu zai ce rabbana laka alhamdu lokacin dagowa daga ruku bare ma babu rabbana wa laka alhamdu gaba ɗaya a zikirin dagowa daga ruku'u a siffan sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda abinda ya tabbata a siffar sallah ta manzon Allah kowace gaba ta sallah da zikirinta kowace gaba ta sallah da zikirinta zikirin dagowa sami Allahu liman halidah bayan an daidaitu ana tsaye ake cewa Allahumma rabbana wa lakal hamd sai an gama tsayuwa a tsaye ake Allahumma rabbana lakal hamd shi yasa al-Imam an-Nawawi a littafin al-Majmu' sharh al-Muhazzab mujallal na shafi na 393 ya kawo dalilai masu yawa yake cewa fa yaktabi hadha ma'a ma qablahu anna kullu musallin yajma'u bainahum saboda ka hadisan nan da suka ba mu labarin yadda shi kansa annabi ya yi sallah suna tabbatar da cewa kowane mai sallah zai yi biyun nan kowane mai sallah sami allahu liman hamidahu dagowa bayan ka gama tsayuwa allahumma rabbana wa lakal hamdu wa li'annahu zikirun saboda zikiri ne yustahabbu lil imam zikiri ne da ake son liman yayi fa yustahabbu li ghairihi don haka shi ma mamu ya kamata yayi wannan zikiri ka tasbihi fi ruku'i wa ghairihi kamar misali idan kana sallah a bayan liman idan liman yayi ruku'u kai shiru zaka yi ba shiru zaka yi ba ai akwai zikirin da ake a ruku'u zikirin da ake a ruku'u subhana rabbiyal azim kai ma zaka yi ba za ka ce tun da kana bin liman ba za ka yi zikiri ba saboda haka shi ma imam idan ya taso wajen tasowansa ya yi zikirin tasowa kai kuma sai ka taso shiru a nan gudun kuskure ne ba ka yi zikiri ba wali annan salata mabniyatun ala Allah ya fura an zikiri fi sha'in min ha? Alimamin nawawu ya ce ita sallah an gina ta ne gaba ɗayanta babu gaban da za a yi shuru. wannan yana cikin mujallar al-majmu' uku da muhazzab da uku. babu gaban da za a yi shuru. ta ya za a yi imam ya ɗago yana zikiri kai kuma ka ɗago shiru ka dago shiru sai da ka tsaya ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu ko kuma ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu lokacin dagowa sai a ce maka waye karantar ayi wannan zikiri a daidai wannan gurin ina hujja daga sunnar manzon Allah tun da annabi ya ce sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta da mu yadda ake sallah don haka baki ɗaya sallah kowace gaba da irin zikirinta kuma kowane zikiri yana da hujja <clears throat> idan ka ce dagowa daga ruku ana cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai a ce to wani littafi za zo ba wani littafin kuma ba na fi kihu ba a'a littafin hadisi saboda cewar annabi sallu kama ra'aytumuni don haka babu wanda zai koya mana da ake sallah banda manzon Allah Allah ya sa mun gani don haka idan kana neman hujja wani zikiri ake lokacin dagowa daga ruku'u za a koma ne ga hadisun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu maganar sabani nan la babu sabani anan bayyuwa ce akwai sabanin malamai bayan ganar. wani sabani waye malamin mu banda annabi Muhammad shi ne mai iya koya mana sallah idan ya ce ga yanda za a yi suka ce ai malama ya yace wani malami waye turo maka malami annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake da damar ya karantar da kai yanda ake sallah idan manzon Allah ya faɗa ba a cewa an samu sabani la Allah ya samu gani don haka al-Imam Nawawi yace fa in lam yaqul bi dhikrayn fi ar-raf'i wal-i'tidal idan ka yin zikiri biyun nan wajen dagowa da daidaituwa domin zikirin dagowa sami Allahu liman hamidah zikirin daidaituwa shine al shi ne rabbana wa lakal hamdu in ka yin dayan su baqiya ahadul ne khaliyan an zikir to ɗaya daga cikin halayen nan zai kasance fayau babu zikiri fankan fayau wato ya zama empty domin wannan gaban an rasa zikiri a cikinta idan ka yin sami Allahu wajen dagowa to dagowanka an samu shiru samun shiru a ɗagowanka ya taɓa masiffan sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to idan ka dawo da cewar to annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin abu hurairah yace idza idan sami allahu liman hamidahu faƙulu allahumma rabbana lakal hamd idan liman yace sami allahu liman hamidahu ku sai ku ce rabbana lakal hamd ne ya za mu gane wannan liman yana faɗa mu ko mu ce kaza ai ba zai yiwu imam yana faɗa kai ma kana faɗa ba kaga ka saba ma imam ko dole zaka jira ya gama faɗa in ya gama faɗa sai ka faɗi naka saboda haka kenan lokacin da imam yake cewa sami Allahu liman hamidahu ya dago kuma dagowan za ku yi ai sami Allahu liman hamidahu ba naku bane ba ku bane wato ba za ka bayyana shi ba in ka gama dagowa rabbana lakal hamdu shine wanda za ka bayyana wannan shine abin da hadisin manzon Allah yake ishara a kai إنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي abin da ya sa manzon Allah ya gaya musu haka domin ba su san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada su ba wato ba su san cewa manzon Allah yana hada su ba a sallarsa ta jami'i domin ko waɗanda suka ba da labari manzon Allah yana hada su din ba a sallar jami'i ba ne. abinda jama'a suka fi ji shine sami Allahu liman hamidahu ba su jin cewa annabi yana yin rabbana lakal hamdu saboda haka sai manzo Allah ya ce idan imam yace ce sami Allahu liman hamida to kuma ku ce rabbana lakal hamdu kar kar ku ki fadan rabbana lakal hamdu duk da cewa ba ku ji ni ina fada wato koda imam bai fada kai ya kamata ka fada fa inna sunna fihi aljahr wala yasma'una qawluhu rabbana lakal hamdu li'annahu ya'ti bihi sirran shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana sami Allahu liman hamida saboda ana ruku'u lokacin da ake ruku'u kawunan mutane suna ƙasa kawunan mutane suna ƙasa idan manzon Allah ya bayyana zikirin kowa zai san manzon Allah ya dago daga ruku'u amma in ya gama tsayawa ko da bai bayyana rabbana walakal hamdu ba Allah ya samu gani ko da bai bayyana ba ba matsala ba ce amma inda bai bayyana sami Allahu ba fa mutane da yawa ba za su san ma ya dago daga ruku'u ba saboda haka yake bayyana sami Allahu saboda mamu su san ya dago daga ruku'u amma in ya gama tsayuwa baya bayyana rabbana wa lakal hamd saboda haka tunda ba sa jin yana faɗan rabbana wa lakal hamd shine manzon Allah ya ce to ko da shike ba ku jin ina cewa rabbana wa lakal hamd idan imam yace ce sami Allahu liman hamidahu ku rika cewa rabbana wa lakal hamd ni bayyana bayyanawa ne wanda shi ne fasara mafi inganci wanda in ka tsaya kansa to za ka haɗa hadisan manzon Allah gaba ɗayan su wuri guda amma matukar mutum ya saba to zai bar aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama muni usalli ku sallah yanda kuka ga ina sallah kuma zai watsi da hadisai masu yawa za ka yi watsi da hadisai da dama waɗanda suke tabbatar da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin tamamin minna muhammad nasiruddin al-albani a shafi na 190 yana cikin malaman da suke ganin wajibi ne ma kowa ya ce sami allahu ba ma ya kamata ba wajibi ne idan liman ya ce sami allahu liman hamidahu wajibi ne kowa ya ce sami allahu liman hamidahu da mai sallashi kadai da imam da mamu ya ce fa'iza lam ya kunil muktadi zikirar itidal fasa ya kulu makanahu zikirar istiwa idan mamu ya ƙi yin sami Allahu lokacin ɗagowa to zai aje rabbana wanda kuma rabbana wa lakal alhamdu zikirul istiwa ne zikirul ihtida shine al zikiri ne da ake yinsa bayan an gama tsayuwa idan baka yi zikirin dagowa ba zaka yi zikirin daidaituwa a mahallin zikirin dagowa yace wa hada amrun mushahad min wannan abu ne wanda galibin masu sallah in ka lura suna yi akasari zaka ga idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu ma mu lokacin dagowa sai ce rabbana lakal hamdu ko babu hujja a sunnar manzon Allah babu hujja yace fa innahum ma yakaduna yasma'una minhu sami Allahu liman hamida illa sabaquhu biqawlihim rabbana lakal hamdu wa fi hadha mukhalafatun sarihatun lil hadith liman yana cewa sami Allahu liman hamidahu zaka ji mamu gaba ɗaya sun ɗauka da rabbana lakal hamdu ta yiwu ma kafin ya yi shuru sun kama yin rabbana wa lakal hamdu kaga an samu saba ma suna kashi biyu na ɗaya an yi zikiri a mahallin da ba na shi ba na biyu an saba wa imam an saba wa imam domin abinda imam ya yi a wannan mahallin ba shi aka yi ba na'am na uku sannan an yi kokarin riskar imam a cikin aikinsa ba jira ya gama ba yace fa in hawala ahaduhum uh, tajannubaha وقع في مخالفة أخرى ومع إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع hujja ya yace idan ma ka yi ƙoƙarin uh, maimakon ka ce sami Allahu liman ba baka faɗa ba sai ka ce na lakal hamdu lokacin ɗagowa saba ma sunna nan idan ka ce a'a bari ka bar rabbana wa lakal hamdu sai ka gama tsayawa za ka yi to dagowanka za a wayi gari ba ka yi zikiri ba nan ma saba mu sunna yace duk waɗannan babu hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su yana da kyau mu lura Allah ya sa mu gani abu na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a cikin wannan hadisi shine yanda ake bin liman wannan hadisin na abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yanda ake bin imam akwai hadisin abdullahi bin yazid yana sahihu muslim kitabu salati babu musaba'ati al-imam wal amali ba'dahu yace haddatha al-bara'u wa huwa ghayru kazubin al-bara'u ya bani labari kuma al-bara'u bin azib ba mai ƙarya bane sahabin manzon Allah albara'u bin azib ce, annahum kanu yusalluna khalfa rasulillah sahabbai suna salla a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga ruku'u lam ara ahadan yahni dhahrahu bana ganin wani yana lankwasa bayansa hatta ya ba'a rasulullahi jabhatahu alal ardi har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza goshinsa a ƙasa albara'u bin azib yana yana gaya mana yanda sahabbai suke yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga ruku'u wato yace sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu to sahabbai suna tsaye lam ara ahadat ba na ganin wani ya hane baharahu yana lankwasa bayansa hatta ya ba a rasulullahi jabatahu alal arz har sai manzon Allah ya ɗora goshinsa a ƙasa thumma yakhiru man wara'ahu jada sannan waɗanda suke bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su faɗi sai su juda sujuda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cikin wannan hadisi hadisin Abu Huraira yace wa idan idza da fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda kar ku yadda ku yi sujuda sai imam ya yi sujuda kar ku yadda ku yi sujuda sai imam ya yayi sujuda shi kuma albara ibn azib ya bayyana yadda sahabbai suka ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a sahihu muslim yana cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga ruku lokacin da zai yi sujuda babu wani sahabi da yake lankwasa bayansa har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora goshinsa a ƙasa sai goshin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ƙasa kafin nan dukkan sahabbai suke faduwa su yi sujuda hadisin yana sahihu muslim yana kuma sahihul bukhari hadisin 811 saboda haka al-imam an-nawawi sharhin hadisin sharh sahih muslim juz'i na 191 yace wa fi hadha al-hadith wannan hadisin na albara'u bin azi hazal adabu min adabi salat, yana karantar da mu wannan ladabi daga cikin ladubban sallah menene ladabin wa huwa anna sunna Allah yanhani al-ma'mum lis-sujudi hatta yaba al-imam jabhatahu ala al-ard kada mamu ya sunkuya da nufin zai yi sujuda har sai liman ya dora goshinsa a kasa kada mamu ya lankwasa bayansa da nufin zai yi sujuda har sai imam ya yi sujuda wannan ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni wala tasjudu hatta yasjuda kada ku yarda ku yi sujuda har sai imam ya yi sujuda ya kamata mu sani wato shi imam ana zama kaninsa amma ba a zama sa'ansa ko wansa duk wanda ya zama sa'an imam ko wan imam sallarsa tana baci matukar da gangan wanda kuma abin da ke aukuwa yanzu kenan da dama za ka samu idan kana sallah da wani sai ka yi da gaske in ba haka ba sai ya kwace ma limanci kai ne imamin amma sai ka yi da gaske don in kai wasa sai ya riga ka zuwa su juda ɗin wanda ya yi aiki tare da liman sallarsa ta ɓaci wanda ya riga liman aiki shi ma sallarsa ta ɓaci wanda shi ne mafi inganci da ibn al-usaymi ya yi magana bisa hujjoji a littafin sa sharh al-mumti a mujallal na 1261 saboda me saboda wannan hadisin da muka karanta na bulugul maram ya isa ka gane yanda annabi yake ta maimaita maganar me hikimar ka sake karanta hadisin ka gani inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi kaga wannan kamar fadakarwa manzon Allah yake musu me yasa aka sa liman ai dan ai koyi da shi to idan kuwa kuka yi aiki tare mai ma'anar imam shine abin da mazan Allah yake nufi idan zai zama za ka yi ruku'u da imam tare za ka yi sujuda tare da shi me ma'anar samun imam ai kowa sai zama limamin kansa don haka yasa yake ma ju'ilal imam li yutamma bihi ai an saka liman ne don ai koyi ne don haka fa iza kabbara Kabiru sai yace wala tukabbiru hatta yukabbira kar ku yadda ku yi kabbara sai liman ya yi kabbara wala tarkabu hatta yarka karku yadda ku yi ruku'u har sai imam yayi ruku'u yace wala tasjudu hatta yasjuda kar ku yadda ku yi sujuda har sai imam yayi sujuda saboda haka idan ya zama zaka rika aiki tare da imam ka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan bigire sallar ta baci sai dai idan a halin kuskure a halin kuskure mutum ya zama ya riga liman wani aiki ko ya yi aiki tare da imam to anan aka ce sai ya jira imam ya yi wannan aiki kafin ya yi wannan aikin wato ya dawo ya jira kamar misali ka riga imam sujuda ka gane ka riga shi sujuda to maza haika kame ke idan imam din ya yi sujuda ya ka koma ka yi sujuda wannan nuwa da aka samu kayi a bayan imam ya ɗauke ma saboda kowace rafkannuwa mamu yayi a bayan liman liman yana ɗauke masa amma ban da ganganci don haka idan mutum ya riga imam wani aiki to ya jira imam ya yi wannan aikin ya nemi gafaran Allah idan a kuskure ne in ko da ganganci ne sallar su ta ɓaci. don haka a zama ƙanin imam kar a zama ah, sa'an imam ko kuwa wan imam idan aka zama sa'an imam ko aka zama wani imam an riga shi aiki to sallah tana baci wannan shine abin da ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk aikin da za mu mu tabbata mun eh, jira imam yayi kafin mu yi namu mu jira imam yayi kafin mu yi namu kamar yadda al-bara'u bin azib ya faɗa sahabbai suna jira sai annabi sallallahu alaihi wasallam goshinsa ya taba ƙasa kafin nan kafin nan su suke yin sujuda to wannan ya shafi waɗanda ke zama a sahun farko kenan waɗanda ke sahu na biyu sahu na uku ba sa ganin imam ya ra'ayi su ga lokacin da ya yi sujuda saboda haka malamai suke la'akari da abu biyu da sautin imam da surar imam surar imam waɗanda ke ganinsa su tabbata ya yi sujuda kafin su yi waɗanda ba su ganin imam kuma fa su yi amfani da sautin imam in ka zo fata wallahi na mujalla na bakwai shafin 315 alwajibu alal ma'mumi mutaba'atul imami muttasilan nan ma akwai wani kuskure wato idan imam ya yi aiki to karka yi wata wata yana gama aikin ka fara naka karka yi jinkiri nan ma jinkirin laifi ne ya saba ma sunnar manzon Allah saboda haka idan imam ka tabbata goshinsa ya taba ƙasa to bai kamata ka jira ba maza sai kai ma ka kai ga sujuda wanda ita ce biyayya idan imam sautinsa ya tatse na yin kabbara to sai ka fara yin naka wato da zaran sautinsa ya tatse na yin kabbara tsakanin tsayuwarsa da sujuda lokacin da yake cewa Allahu akbar da zaran sautinsa ya katse ya ɗauke idan baka iya ganinsa idan kana ganinsa to ya kamata ka yi la'akari da goshinsa ya taba ƙasa ko kuwa a'a amma idan ba ka ganinsa ka yi la'akari da sautinsa don haka nan ake samun kuskure wajen limamai su ma da ake samu wajen su shine adamu ta'amiril arkan bi takbir kuskure wajen kabbara da yawa limamai suna kuskure wajen kabbara mutum sai ya ja kabbaransa har ya isar sujuda bai gama kabbaran ba wannan kuskure ne wanda hatta akwai mazhabobin da suke cewa mutumin da ya kabbara na tsakanin rukuni a sujuda sallata ta baci akwai mazhaban da suke da wannan fahimta domin ba mahallin wannan zikirin bane yaushe ne ake yin kabbara tsakanin tsayuwar ka zuwa ga sujuda Allahu akbar kana isa sujuda ka gama kabbara goshin kana taba kasa zikirin sujuda za a fara shine subhanar rabbiyal a'la da sauran nau'ukan azkar da ake na sujud amma ba daidai bane mutum ya isa sujuda yana yin kabbara yana cikin sujudan yana yin kabbara wannan kuskure sannan kuma akwai mai yin gajeruwar kabbara yana tsayin Allahu akbar shi wannan ya ji muryarsa ta katse don haka ya ruga ashe ma ya riga liman isa ga sujuda din to gajeruwar kabbara ita ma kuskure ne doguwar kabbara ita ma kuskure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 shi kansa a littafinsa sahihul bukhari ya yi babi ya ce babin babu ya hawi bi takbiri hina ya sujudu sunan babi ce al'imamul bukhari ya yi babi da ya kawo hadisun agobar ya wato yana karanta da mu yaya ake kabbara tsakanin rukuni da rukuni sai ya yi babi babu ya hawi bi takbiri mutum zai sunkuya da kabbara wato zai faɗo da kabbara daga lokacin da kake tsaye bayan dagowa daga ruku za ka sunkuya ne da kabbara fi na yasjud lokacin da ya tafi ga sujuda sai ya kawo hadisin abu huraira wanda wannan hadisin musamman abu huraira ya koya wa mutane sallah wato ya yi sallah kana kabiru fi kulle salati min al-maktuba wa ha. fa yukabbiru ya yaqum lokacin da Abu Hurairah ya tsaya sai ya yi kabbara thumma yukabbiru hina yarka'u lokacin da zai ruku'u yana tsaye bayan ya gama karanta Fatiha da sura in zai ruku'u sai Allahu akbar lokacin da zai ruku'u hina ya yarka'u lokacin da yake ruku'u Sun thumma yaqulu sannan lokacin da zai dago daga ruku'u sai ce sami Allahu liman hamida dagowan daga ruku'u zuwa tsayuwarsa sami Allahu liman hamida su mai kulu bayan ya gama tsayawa cik sai ce rabbana wa lakal hamdu yana tsaye kabla an yasu kafin yasu juda sannan sai ce allahu akbar hina ya hawi sajidan lokacin da ya faɗi zai yasu juda sun mai kabiru sannan ya kabbara hina ya rafa'u ra'asahu mina su jud lokacin da yake ɗago kansa daga su juda zai ci allahu akbar in zai zauna kafin ya zauna ya gama sun mai kabbiru hina ya sujudu sannan ya kabbara lokacin da yake sujuda wato zai kabbara kafin ya isa sujudan Allahu akbar sun mai kabbiru hina ya rafa'u ra'asahu min sujud ya yi kabbara lokacin da yake dago kansa daga sujuda ah, bayan ya gama idan ya gama wa yaf'alu zalika fi kulli raka'a hatta faru ga as-salati thumma yaqulu hina yansarif sai ya cewa almajiransa wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa inni la'aqrabukum shabahan bi salati rasulillah na fi ku kamanta yanda sallar manzon Allah take wato yanda nayi sallar nan na fi kowa siffanta muku yanda sallar manzon Allah take in kanat hadhihi la salatuhu wallahi wannan ita ce sallar manzon Allah hatta faraka duniya har Allah ya amshi ran manzon Allah wato dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya don haka wannan hadisin sai ya zama gimshiki abin dogaro wajen malaman hadisi da malaman fiqh ta wajen bayanin yaya ake kabbara a sallah sai a dauko hadisin Abu Hurairah saboda ya karantar da wannan hadisi bayan ya karantar da hadisin ba a samu wani sahabi wanda ya ce a hadisin siffan sallar abu huraira din nan akwai gyara ba ba a samu wannan sahabin ba saboda haka yasa al-imamu tirmidhi da ya kawo hadisin abu huraira a littafinsa sai yace wa huwa qawlu ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam abinda abu huraira ya faɗa din nan wato shine ainihin fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su malamai da suka biyo bayan sahabbai min tabi'ina daga tabi'ai wato sahabbai zuwa ga tabi'ai aka suke cewa al-imamu tirmidhi yace kalu suna cewa yukabbiru ar-rajulu mutun zai yi kabbara ne wa huwa yahwi lir-ruku'i was-sujud lokacin da yake sunkuyawa ga ruku'i lokacin da yake sunkuyawa zai yi sujuda a tsakanin gaba da gaba ake yin kabbara karka yadda ka isa wancan gaban tare da kabbaran ka gama kafin ka isa ana son ka gama daidai isan ka saboda mai karaya tsakanin rukunai biyu dinnan karaya su da zikirin Allah raya su da zikirin Allah shine kabbaran da za a yi tsakanin ruku'u da sujuda tsakanin sujuda da zaunawa tsakanin zaunawa da wani sujuda amma idan ka shiga sujuda da kabbara din fa ta dauki zikirin wani mahalli ta saka a wani mahalli in ka duba tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi uh, mujallal nabi shafi na 99 al-imam an-nawawi shi ma sharhin uh, na sahihu muslim a juz'i na hudu shafin 99 yace haza dalilun ala muqaranati takbir li hadhihi al-harakat wannan shine dalilin da yasa ake son wato kabbara a rika gwama kabbara da dukkan wannan motsi da ake wa basqihi alaiha sannan a shimfida kabbaran a shimfida kabbaran kaga kenan za a ja kabbaran gurgudan tazar da ke tsakanin rukuni zuwa ga wani rukuni misali jan da za a yi makabbara tsakanin dagowa daga sujuda zuwa zaunawa ba zai dade ba kamar jan da za a yi makabbara tsakanin tsayuwa daga ruku'u zuwa ga sujuda saboda tsayuwar ruku'u zuwa ga sujuda tazarar ta fi tsawo amma tazarar da ke tsakanin tsagowa daga sujuda zuwa zaunawa ba ta da tsawo kaga kenan jan kabbaran ana la'akari ne da tazarar da ke tsakanin rukuni da rukuni don haka yasa al-imamu nawawi yace um, a alaiha ana son a shimfi da kabbaran kan wannan tazara da take tsakanin rukuni fa yabda'u bit takbir mutum zai fara kabbara ina yashra'u fil intiqal ila ruku lokacin da mutum ya gama karatun Fatiha da sura zai yi ruku'u to zai fara kabbara daga tsaye yana tafiya ila ruku'i zuwa ga ruku'u din wa yamudduhu ya ja kabbaran hatta yasila haddar raki'in har sai ya iso daidai wato matsayin masu ruku'i ثم يشرع في تسبيح الركوع sannan sai mutum ya fara zikirin da ake a ruku'u wa yabda'u takbiri ya ci gaba da yin kabbara hina ya shar'u fil hawi ila sujud lokacin da zai sujuda bayan ya dago daga ruku wa yamudduhu ya miƙar wato ya ja wannan kabbaran hatta ya ba'a jabhatahu har sai goshinsa ya ya alal ardi har sai ya aza goshinsa akan kasa lokacin da mutum ya aje goshinsa a kasa sosai yana aza goshinsa ya gama kabbara amma in ka lura za ka ga akwai limamai da yawa waɗanda sun isa kabbaran ana kuma hura ƙasa da kabbara sun isa sujuda ana hura ƙasa da kabbara kuskure sun ma ya shara'u fi tasbihi sujud domin kana isa sujuda abinda za a yi shine zikirin Allah da ake a sujuda wa yabda'u fi qawlihi yaushe mutum zai fara da sami Allahu liman hamidahu hina yashra'u fi ar-raf'i min ar-ruku lokacin da mutum ya fara dagowa daga ruku wa ya mudduhu zai ja wannan zikirin ya miƙar da shi hatta yan tafi ba ƙa'iman har sai ya kafu a tsaye har sai mutum ya kafu a tsaye lokacin da yake dagowa daga ruku sun ma ya shara'u fi zikirin itidal sannan bayan ya gama tsayuwa sai ya fara zikirin daidaituwa menene zikirin daidaituwa shine rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu zuwa ga karshe wa ya shara'u fi takbirin lil qiyam min at-tashahhud al-awwal to lokacin da mutum ya gama tahiya ya gama sujuda ko ko lokacin da mutum ya gama tahiyan farko zai miƙe inda aka samu hadisai kashi uku wanda mun yi magana a baya yaya ake kabbara bayan an yi sujuda na biyu a raka'a ta farko za a shiga raka'a ta biyu mun riga mun yi magana akai an samu hadisai kashi uku na daya za ka yi kabbaran daga zamanka zuwa miƙewa na biyu za ka yi kabbara bayan ka zauna kafin ka miƙe bayan ka jalsa su istiraha na uku ba za ka yi kabbara ba sai ka gama tsayuwa cak sannan sai ka ce Allahu akbar kowane akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akai wanda galibin malamai suna aiki da yin kabbara din daga tsakanin sujuda lokacin da ka ɗago kanka daga sujuda ka zauna ba za ka yi kabbara ba lokacin da ka zauna din za ka yi kabbara bayan ka yi jalsatul istiraha jalsatul istiraha lokacin da za ka miƙe shi ne sai ka miƙe da kabbara wannan shine abin da uh, jumhurul a'imma suke faɗa kamar yadda al'imamu imam an ya faɗi wato idan ka yi jalsatul istiraha sai ka ce Allahu akbar ka miƙe al-Imam Ibn al-Usaymin ya ce ka bari sai ka gama miƙewa sai ka ce uh, Allahu akbar wanda shine mazhabar al'imamu imam Malik a masabata ta imam malik za ka lura a littattafai abinda ake karanta wa na fikihu sai ka gama tsayuwa sai ka ce Allahu akbar waɗannan saɓani ne waɗanda suka dogara da hujjoji masu ƙarfi duk wasu fahimta da mutum ya ɗauka a nan babu laifi mas'ala ta biyu eh, ta uku wacce ta zo cikin hadisin nan ita ce matsalar liman ya yi sallah a tsaye don in ka lura ƙarshen hadisin abu huraira wa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan liman yayi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye wa idan salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in idan imam yayi sallah a zaune ku yi sallah a zazzaune baki dayan ku kaga hadisin ya karantar da mu yanda ake yin sallah a bayan limamin da ya zauna illa dai kawai hadisin yana tafi a gaba akwai hadisin Aisha wanda ke magana nan gaba kaɗan insha Allah game da sallar imam a zaune mamu kuma a tsaye izabta da al'imamu salata ƙa'iman kamar misali an zo sallah da mamu da liman dukkansu suna ɗaya, sun matsar alahu ma ya ƙa'udu ana cikin sallah sai ciwon ciki ya kama imam sai ya zauna kaga duka an fara sallan a tsaye amma ana cikin sallah wata larura ko ciwon ciki ko wani abu ya murɗe imam ya zama ba zai iya sallan a tsaye ba sai ya zauna tun mamu ba za su zauna ba don me sallar gaba ɗayansu sun fara ta a tsaye shi ne abinda malamai da dama suke magana a kai abinda malamai da dama suke magana a kai kuma akwai hadisi wanda ya tabbatar da haka lokacin da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rashin lafiya haisu ibtada'a bihi musalla abubakar bihi musallata qa'iman sannan abubakar ya fara yin sallah da sahabbai duka a tsaye sun maja annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya zo fa'atamma salata bihin jalisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karasa musu sallar da sayyidina abubakar ya fara yin ta a tsaye amma shi sai ya karasa musu yana zaune a atammu qiyaman wa ya yajlisu sai suka cika sallansu a tsaye musu zauna ba wali anna al-qiyam huwa domin asalin sallah dama a tsaye ake yin ta faman bada bihi fi salati lazimahu fi jami'iha don haka idan ka fara yin sallah a tsaye to za ka karasa sallan nan a tsaye iza ka qadira alayhi wannan shine abin da malamai ke cewa to amma idan a ce liman ya fara sallan a zaune ne fa shine wannan hadisin na Abu Hurairah yake cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa idza salla qa'idan idan liman ya fara sallarsa a zaune fa sallu qu'udan ajma'in dukkan ku sai ku yi sallan a zaune ya zama kafin ma a fara sallah liman sai ya zauna yaya aka ciki na ya kulle to sai kowa ya zauna sai a yi sallah a zaune duk da cewa mamu lafiyan su kalau abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kenan amma an fara sallan a tsaye imam sai ya zauna larura ta same shi ko babu larura gare ku sai ku karasa duk da cewa karasawan a haka ba dole bane a koma a zauna din idan imam ya zauna ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin yana tafi nan gaba wanda yake magana game da sallar zaunannu ya zama imam yana zaune mamu suna zaune mu je hadisi na gaba wa an abi sa'idin al-khudri kuma an karbo hadisi daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ra'a fi ashabihi ta'akhuran ya ga wani jinkiri ga sahabbansa faƙala sai ya ce taƙaddamu fa'atan mobi wato ku gabato sahu ku yi koyi da ni wani ya atamma bikun man ba da kun waɗanda ke bayan ku su yi koyi da ku wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine waɗanda ke sahun farko za su yi koyi da imam waɗanda ke sahu na biyu idan ba su iya ganin imam ba su iya jin muryar imam sai su yi koyi da na sahun farko kaga ya gwada cewar wato mamu yana iya koyi da mamu da yake gaba da shi abinda hadisin yake karantar da muke nan ba dole bane sai kowa a masallaci ya ga imam ba dole bane a kowa a masallaci sai ya ji muryar imam idan ya kasance masallacin yana da mutane da yawa kamar misali a ce masallacin yana daukar mutane dubu ko fiye da haka babu lasfika ya za a yi waɗanda ke sahun baya su ji muryar imam ya za a yi su hangi imam ba za su hange shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya warware mana wannan damuwa yace na sahun farko su yi koyi da waɗanda ke bayan su fa su yi koyi da waɗannan kaga ku da kuke sahu na biyu za ku yi koyi da sahu na farko waɗanda ke sahu na uku su yi koyi da sahu na biyu malamin suke cewa ko da a ce imam zai gama rukuni kafin ko ku ji labari sallar ku ta inganta misali tana yiwuwa imam ya yi ruku'u sahun farko sun yi na biyu suka yi na uku suka yi na hudu kafin na karshe su yi har imam ya dago daga ruku'u to waɗancan ba su yi laifi ba saboda ne sun samu izini a wannan hadisin wanda abu sa'idin kudiri ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya samu gadi yace rawahu muslim al muslim ya rawaito yana kitabu salati babu taswiyati suhuf wa iqamatiha حديث ينا سنن أبي داود كتاب الصلاة كفرية أبواب الصفوف ينا سنن النسائي كتاب الإمامة الإئتمام بمن يأتم بالإمام ينا سنن ابن ماجة دمسند الإمام أحمد حديث نقبة وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنكره حديث دقى زيد بن ثابت الله يقار مصير قال زيد يتي احتجر رسول الله حجرة بخصفة النبي صلى الله عليه وسلم يا إلا تي ونأكي wato da taburma khasafa shine taburma a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya killace wani bukka yayi bukka ta ce hujura karamin daki ko da na ciyawa ne daki ne dai ake kiransa amma dai a cikin masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan idan manzon Allah zai itikaf yakan yi yar bukka a gefe wanda zai killace kansa fa sallati ha sai yana sallah a ciki Ah, malamai suna cewa ba wai rufe wurin aka yi bala an killace da taburma ne tun da an killace da taburma kaga idan annabi yana ciki in yana sallah za a rika hangensa fasalla fiha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin wannan wato wurin da ya killace fatatabba'a ilaihi rijalun sai wasu mutane suka dinga bin sa ja'u yusalluna bi salati suka zo suna sallah ta kwaikwayon sallansa al-hadith wato yana nufin hadisin yana da tsawo wa fihi a cikin hadisi a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu salatin mar'i fi baitihi mafi falala game da sallar mutum wato ita ce sallar da yayi a gida illa maktuba sai dai sallar ta farilla sallar farilla ita ce a zo masallaci ayi amma in dai nafila ce to yi ta a gida shine yafi falala muttafaqun alaihi hadisin yana sahihul bukhari wurare da yawa daga cikin wuraren akwai kitabul azan babu salatin layl hadisin 731 da kuma sahihu muslim kitabu salatin musafirin babu istibabi salatin nafila fi baitihi yanda lafazin yazo a sahihu muslim zaid bin sabit yace ihtajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hujayratan bi khasafatin aw hasir annabi sallallahu alaihi wasallam ya killace wani dan daki a cikin masallaci da taburma ko a ce hasafa ko a ce hasir duk su daya taburma kamar misali a ce da zana ko danga ah, na zana ko taburma a killace wuri a cikin masallaci babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka fa kharaja rasulullahi salli fiha zaid bin ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito yana sallah a cikin wannan wuri da ya killace qala fatatabba ilayhi rijalun waja'u yusalluna bi salati sai ga wasu mutane sun biyo shi suna kwaikwayon suna koyi da sallarsa qala yace thumma ja'u laylatan wani dare sai suka zo fa habaru sun hadu suna jira ko za su hangi annabi ya fara sallah wa abta rasulullahi anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya noke gare su ya noke wato bai yi sallan ba a ranar kala falam ya kuruj ilaihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma fito ba bare ya yi sallan farafa'u aswatahu sai suna daga muryarsu wa hasabul baba suna jifan kofan tunda ba za a tada annabi ba ka duba yadda sahabbai ke sha'awar sallah suna sha'awar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira su ba ya yi sallarsa ne kawai da suka hangi manzon Allah yana sallah maza suka taho saboda uh, kwaɗayin su samu uh, lada na koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da bai fito ba sai suna ta daga murya ana gyara murya wato kamar ana tunawa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ko gengedi ne to sai ana jifan kofan da tsakuwa idan ya ji garau kaga zai tuna sai ai ana jira ka zo kai mana sallah fakara da ilaihin rasulullahi mughdaban to da ya kai ga haka sai manzan Allah ya fito da fushi fa qala lahum sai yace musu ma zala bikum sani'ukum duk abinda kuke yi bai gushe min ba na ina gani da gyaran muryar da kuke da jifan kofata duk ina gani hatta zanantu annahu sayuktabu alaikum abinda ya hana ni in fito yau saboda na ji tsoron kada a wajabta muku wannan sallah fa alaikum bis salati fi buyutikum idan nafila kuke so ku yi kowa ya je gida yayin nafila fa inna khayra salati al mar'i fi baytihi domin sallar da tafi dacewa sallah mafi alkhairi ga mutum ita ce sallar da yayi a gidansa illa salatul maktuba sai dai sallar farilla sallar farilla kan dole ne namiji ya tafi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka wannan yana nuna cewa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita yin nafila a gida akan yin nafila a masallaci Alimamin imam an-nawawi a sharhin hadisi sharhu sahih muslim juz'i na shida, shafi na 69 wa ma'ana ihtajara hujratan ay hawwata mawdi'an min al-masjid bi hasir abinda zai bin sabiri ke nufi shi ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye wani guri a cikin masallacinsa da taburma liyasturahu liyusalli fihi saboda wannan tagulman ta suturta shi ya rika sallaci a ciki me ya ake nufi da suturta shi la ya murru baina yadayhi marrun kaga wani mai wucewa ba zai wuce ta gabansa ba tunda yana yana itikafi domin itikafi shi zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo masallaci ya killace kansa a cikin watan ramadan da tunda ya killace kansa ko da wani ya wuce ta gaba wannan ba zai shafi sallarsa ba wala ya tahawwasha bi ghairihi sannan babu wani wanda zai zama ya takura saboda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam dama baka ganin annabi tun da ya killace kansa ko da zaka wuce ne ko zaka yi wani abin ka ba zaka damu ba sannan wa yatawakkara khushu'uhu wa faragu qalbi idan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya killace kansa din nan za a samu tawali'u za a samu wato ainihin ikhlasi ta wajen ibadar mutum hankalinsa zai koma ga sallar ba tare da tunanin wani yana kallon shi ba don haka na nawawi ya ce wa fihi jawabu misli haza don haka babu laifi don wani yayi haka a masallaci idan lam yakun fihi tabyiqun alal musallin amma sharadi idan ya zama hakan bai kuntata wa masu sallah ba idan ya zama ya kuntata wa masu sallah to ba daidai bane idan aka ce kowa zai yi irin wannan bukan a cikin masallaci a watan ramadan to ai masallacin ba za a samu inda za a yi taho ba shine ne imam an-Nawawi yace ce sa idan ba zai kuntata wa masu sallah ba sannan walam hisu da'iman ba a mai da wurin ya zama wurin kwana ba dawwamamme saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya zauna ciki ne da'iman yana cikin wannan gurin da ya killace yace li anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtajiru hadhihi al-layl yusalli fiha yaushe ne annabi yake killace wurin da taburma in an yi sallar isha an gama sai ya killace wurin sai ya shiga kaga an gama dama babu sauran wata sallar farilla da za a yi an gama sallar isha ba sallar da ake cin kara sai sallar asubai wa ha bin nahari don haka idan gari ya waye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nade taburman wa yabsuqha sai a shimfida ta sai ta zama wurin sallah ga jama'a kamar yanda al'imamu musulun ya kawo hadisi a kai sun ma tarakahun nabi sallallahu alaihi wasallam bin laili wa nahar wa ada ila salati fil baiti daga baya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina ma illace kansa a wannan masallacin baki ɗaya ya koma yin nafilarsa a gida ya daina yi a masallacin ya koma yin nafilarsa a gida saboda haka yana nuna cewa babu laifi don an yi nafila a masallaci wannan hadisin yana nuna babu laifi don an yi nafila a masallaci amma a yi nafilan a gida shi ya fi dacewa ya ce wa fi jawazul jama'a fi gairin maktuba wa jawazul iktida'i bi mallam yanwil imama a kenan ba sharadi ne sai liman ya kudurta niyan limanci don haka wannan shine abin da yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan da yasa ya kawo hadisin nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sahabbai suka hange shi kawai suka zo suka kama bin shi a sallah abinda yake zaka tuna shi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam farkon sallarsa yayi niyyar zai yi sallah shi kadai ne amma yana cikin sallah sai ga wasu sun bi shi da suka bi shi din na aka gama sallar manzon Allah bai ce kai ku sake sallan ku ba ko ya faɗa kaga ya gwada cewar ka kulla niyyar limanci ba shi da asali a sunnar manzon Allah ka ce za ka ƙulla niyyar limanci kafin a bika a sallah ba sharaɗi ba ne ka kama yin sallah ka kai kaɗai sai wani ya taho ya bika idan ka ji kawai ana binka shi kenan sai ka gyara dama ka ci gaba kuma ka zama liman ba wani maganar ka ƙulla niyya yanzu za ka zama liman ba babu shi niyyarsa ya bika ya samu ladar jam'i kai kuma dama kana sallar kai kaɗai yanzu kuma ta zama sallah ta jam'i shi kenan kowa ya samu ladansa gwargwadon aikin shi don haka ba sharaɗi ba ne liman ya kulla niyyar limanci wannan ma yana daga cikin bidiyoyi waɗanda ba su da asali a sunar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ka tsaya za ka yi limanci Allahumma inni nawaitu nawaitu imamati salati zuhuri arba a raka'atin fi gwagwala dako sai ya kirga sharrin wasu wasi kenan domin duk mutumin da ke haka to wasu wasi zai aure shi za ka ga in ya tsaya sai ya daga hannu yana saiki ya ma faɗa amma yana anya kuwa ina ganin na tsallake wani arba a raka'atin ban faɗa ba a hudu ya kamata a ce babu dalilinsa shi yasa eh, ibn hajar kawo hadisin nan babu dalilinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah inji zaid bin sabit sai ga mutane sun bi shi a sallarsa ka iya cewa ai sallar nafila ce me ya bambanta nafila da farilla dukkan su salloli ne kuma ana yin su ne ga Allah babu wani bambanci tsakanin su illa dai wannan farilla ce wancan nafila ce illa iyaka amma idan ya halatta a nafila to me ya haramta shi a farilla babu dalilin da zai sa mutum ya damu saboda yana cikin sallah sai ya ji ana bin shi babu damuwa sam babu damuwa abinda ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ke Allah ya sa mun gani hadisi na gaba wa an jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhuma qala salla mu'azun bi ashabihi isha jabir ya bada labari yace wata rana mu'azu dan jabal yayi wa mutanansa sallar isha salla mu'azun bi ashabihi isha mu'azu yayi wa mutanansa sallar isha aka ce mutanansa ba wai almajiransa ne a'a ashabihi mutanansa mutanen ƙauyensu mutanen unguwansu su ne ashabu fa tawwala alaihim sai ya dade yana sallah ya ya tsawwala sallan ga mutanen fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aturidu an takuna ya mu'azu fattanan ya kai mu'azu kana nufin ka zama mai fitinar mutane ne wato kana so ka zama mai fitinan mutane mai raba mutane da addinin Allah saboda akwai mutumin da a dalilinsa wani yake kyamatar addini a dalilinsa sai mutane su kyamaci addini saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tambaya shin kana so ka zama mai fitinar mutane ne sai ya ce masa idza amamtan nasa idan kalimanci mutane faqra sai ka karanta bishamsi wa duhaha ka karanta wa shamsi wa buhaha wa sabbih isma rabbikal a'la ka karanta sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbika ka karanta iqra bismi rabbika wal layli idha yaghsha ka karanta wal layli idha yaghsha shin waye kawo mana alqur'ani daga wajen Allah kaga annabi ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi muhaddan alqur'ani manzon Allah ya fi mu daɗin karatun Alƙur'ani, manzon Allah ya fi mu sanin darajar Alƙur'ani, amma manzon Allah yake gaya mu'azu in za ka yi limanci ga surorin wa shamsi sabbi ikra wal layli Allahu akbar Allah ka samu iya koyi da manzon ka muttafaqun alai rawahu al-bukhari wannan yana cikin sahih al-bukhari kitab al-azan babu man shaka imamahu idza tawwala hadisin 705 wallafzu li muslim amma lafazin da ya kawo nan lafazin al-imamu muslim yana kitabu salati babul qira'a fil isha hadisin 465 wato hadisin ibn hajar ya datse shi jabir yace yadda labarin yanzu salla mu'az ibn jabal ansari li ashabihil isha wata rana mu'azu dan jabal al'amfari ya yi wa mutanen unguwansu sallar isha fatawwala alaihim sai ya tsawwala sallar gare su abinda ake nufi da ya tsawwala ya dade fansarafa rajulun minna sai wani daga cikinmu kaga kenan jabire yana cikin wurin da aka yi sallah don haka yasa yake bada da labari amma jabir saurayi ne mu'azu dan jabal kuma babban malami ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine shugaban malamai a kiyama don haka mu'azu dan jabal babban malami ne jabir kuwa yaro ne to jabir da mu'azu unguwarsu guda a wannan sallar jabir yana ciki don haka mu'azu dan jabal da ya zo ya yi sallah ya daɗe a sallan fansara farajulun minna sai wani daga cikinmu ya juya ya sa ya fita daga sallan fasalla ya yi sallarsa shi kaɗai a gefe fa uku bira mu'azun to anhu bayan mu'azu ya gama sallar isha sai aka ce wa mu'azu ɗan jabal a ah, haiwa ne kana cikin sallan nan fa ya sallama a a ya tafi abin ta yi tsallaci shi kaɗai ya tafiyarsa da sai mu'azu ya ce ina hu munafi wannan munafiki ne ƙura'anin nake karantawa ya bar tsallan ya tafiye na shi kaɗai wato ƙura'anin ne baya so to banda munafiki baya duk wanda ke da wannan hali to wannan labari bare unguwa guda ce sai labarin ya isa ga wannan mutumin cewa ga abin da mu'azu nan jabal ya faɗa shi fa munafiki ne saboda ya fita daga sallar da mu'azu yake fa da kala ala rasulillah saboda haka sai ce ai tunda manzo Allah yana dare an gama da ya tashi bai kai kukansa ko ina ba sai wajen annabi shi wannan mutumin ya zo fa akbarahu ma kala mu'azu ya zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya rasulullah ka ji abinda mu'azu dan jabal ya faɗa a kaina ya ɗauko sallar isha ya daɗe ni kuma na bar sallar na yana wa tafiya ta bayan ya gama sallar shi aka ce marga da na aikata sai ce min munafiki ne shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu aturidu an takuna fatanan ya mu'azu yanzu kai mu'azu kana so ka zaune fitinan mutane saboda kai jama'a su kyamaci addini ai kaga mutumin ya kyamaci sallah saboda abinda mu'azu dan yayi saboda limancin mu'azu mutumin ya kyamaci yayi sallah don haka ya katse sallan abinsa sai ya koya masa ya za a amamta nasa idan za ka limanci mutane faqra ka karanta bishamsi wa buhaha babbi isma rabbikal a'la iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wal layli idha yaghsha ya karanta masa wadannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul azan abwab salatul jama'ati wal imama lafazin al imam bukhari ya fi lafazin al imam muslim amma ibn hajar ya kawo lafazin al imam muslim lafazin al imam bukhari abinda jabir ya ce shi wannan mutumin akbala rajulun bina bihai wannan mutumin da ya bar sallah ya wuni yana ban ruwa da rakumansa guda biyu yana da rakumai guda biyu waɗanda ake ban ruwa da su ake um, ake ake aikin rani kamar yadda kasan ana amfani da dabba wajen ban ruwa ga gona ya wuni sai gashi ya taso gonan shi wakar jana dare ya karkato ya taho daga gonarsa ya dawo ga waɗannan rakumai sun gaji shi ma ya gaji fawafaka mu'azani Salli yana zuwa sai ya tarar da mu'azu ya kama sallar isha fataraka na bihahu sai ya bar wannan rakumin wa aqbala ila mu'azin ya taho ya alwala ya shiga sallah ya wune a gona da rakumai ana ban ruwa yana shiga sallah faƙara a al-baqara sai mu'azu ya dauko suratul baqara kaga sallan nan na ga sai karfe goma za a gama ba dai karatu irin na sahabbai ba namu ba ya dauko suratul bakara mutumin nan ko ya san suratul bakara awin nisa'i ko ko ya dauko suratul nisa in ji jabir yake ɗayan biyu ko dai suratul bakara ko suratul nisa fantalakar rajul sai mutum ya ci a wannan sallar ba tawo ba ce to da ka sai tafiya shi wa balagahu anna mu'azan nala minhu labari ya iso gare shi cewa mu'azu ya bata shi ya bace shi ya faɗi magana mara kyau a kansa fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa shaka ilaihi mu'azan ya kawo kukansa game da mu'azu fa qala nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'azu afattanun anta wannan riwayar al-imam bukhari yanzu kai mu'azu mai fitinan mutane ne kai koko ya ce a fatinun an ta salasa mirarin sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar mu'azu dan jabal yanzu kai mai fitinan mutane ne mu'azu falaula sallaita bi sabbi hisma rabbikal a'la me ya hana kai sallah da sabbi wa shamsi wa buhaha wal layli idha yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al kabir wa dha'if wa dhul saboda a bayan kadin nan fa akwai tsoho yana sallah akwai mai rauni gajiyayye yana sallah akwai mai bukata wanda yana son a gama sallar yana ya ci gaba da bukatarsa ya za a yi ka sura doguwa hadisin yana sunan ibn eh, abi kitabu salati babu fi salati eh, riwayar jabir yace kana mu'adun yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya faru shine mu'azu yakan yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi sallah a cikin garin madina a masallacin annabi thumma yarji'u fa ya ummana sai an gama sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma unguwansu ya ba su sallar sallar isha kala marratan yake thumma yarji'u fa yusalli bi qaumi ana nan fa akhara an-nabiyyu laylatan wani dare sai manzon Allah ya jinkirin sallar isha saboda ita sallar isha kamar yadda muka gabatar da bayani annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga mutane sun haɗu yana gaggautawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane sun yi jinkirin zuwa yana jinkirta isha saboda haka wannan daren shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha bai yi ta da wuri ba fa sallamu mu'azun ma annabi shi ma mu'azu kaga yana jiran ayi sallah sannan ya tafi unguwansu mutanen unguwansu can suna jiran mu'azu ya zo saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jinkirta isha mu'azu bai gaggawa ba ya jira aka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma jaa ya ummu qaumahu sannan sai ya tafi ya limanci mutanansa yana zuwa limancin kaga dare ya riga yayi amma duk da haka faqara al-baqara sai ya dauko suratul baqara fa atazala rajulun min qawmin mutumin sai ya jage shi fakila sai aka ce na fakta ya fulani wani ka zama munafiki fakala sai ce ma na fakta ni ba munafiki ba ne fa'ata rasulallah ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakala ya ce inna mu'azan salli ma'aka ya rasulallah mu'azu yana sallah da kai ba wai lokacin isha yake ba mu sallar isha ba zai tsaya a cikin garin madina sai yi sallah tare da kai ya ثم يرجع ya يا رسول الله سنن يقوم يبام nahanu ashabu nawabiha wa namalu bi بأيدينا mu mutanen unguwanmu mutane ne masu aikin hannu mutane ne masu ban ruwa masu wato aikin karfi wayanna huja a ummuna saboda haka in yamma ta yi gajiya ta kama mu gashi bai ma sallar da wuri ba sai da aka yi sallar tare da kai kafin ya zo unguwanmu yana zuwa kuma faƙara a suratul baqara sai dauko suratul baqara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya mu'azu afattanun anta afattanun anta annar riwaya ta al-imam abu dawud kaga waɗannan hadisai gaba daya ne suke karantarwa kamar yadda ibn hajjar ya faɗa a fathul bari a mujalladi na bishafiyan 197 ya ce wa amma man ƙala la yi kurahu tatuwil idza alima rida al-ma'mum mamumin fa yushkilu alaihi anna imam qad la ya'lamu halaman ya'ti fa ya'tammu bihi idan malami ya ce babu laifi don ka daɗe a sallah idan mamu sun yadda kace don akwai malaman da suke bada wannan fatawa idan mamu sun yadda ka dade a sallah to babu laifi don ka dade sai ce duk da haka ya saba umarnin annabi duk da haka ya saba umarnin annabi domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karshen hadisin yace a bayan ka akwai tsoho wanda ke sallah akwai mai rauni akwai mai bukata tana yiwuwa mutanen unguwan nan sun yadda liman ya rika dadewa a sallah amma ai ba su kaɗai za su yi sallah a nan ba akwai ranar da za a samu ba ko ya zo wucewa musamman masallacin yana kusa da titi wani matafiyi ne ya ji ana sallah sai ya fakin ya shigo yana jira a gama ya ci gaba da tafiya wani mara lafiya ne ba mamaki zai tafi asibiti sai ya ji ana sallah don haka sai ya dakata kamar yadda manzon Allah yake faɗa akwai mara lafiya akwai mai bukata akwai tsoho don haka wani yana iya shigowa in ji ibn hajar ko da mutanen unguwa sun yadda liman ya yi musu ya daɗe a sallah wani yana iya shigowa bayan an fara sallah saboda haka ya ce yi kurahu tatwilun mutlaka ba daidai ba ne liman ya daɗe a sallah kawai ba daidai ba ne illa iza kuriba fi musallin bi kaumin mahsuri na rabi na bi tatwil daidai kamar misali a fursuna gidan prison misali ma ai ba mai shigowa ko su ya su ne suka ce to mu muna so a rika yin bakara a sallar isha ai ba laifi sai a yi ta yi dama su kaɗai ne a wuri idan mutane na killace a wuri sun yarda liman ya daɗe babu laifi don ya daɗe wannan yana nuna mana yadda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam take kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da cewa bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah mai tausayi ne manzon Allah mai jin kai ne idan kana son ka gwada haddan alqur'ani akwai qiyamul layl ka tashi cikin dare ba kowa sai Allah ka yi alwala ka karanta daga bakara har zuwa suratul kahfi wannan babu laifi ko amma a masallaci babu maganar gwaninta kamar yadda manzon Allah ya kirga surori guda nawa sabbih isma rabbikal a'la wash-shamsi wa buhaha wal-layli idha yaghsha kaga sai da ya kirga kuma yana mar misali na ƙasa-ƙasa waɗanda suke ba su da tsawon gaske yadda zai zama ƙuntatawa ga mutane Allah ya samu gani akwai bayani a kansa babu shakka hadisi a cikin wannan babi za mu iso gare shi game da tsawaitawar imam Allah ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah muka fike zafarta wani kuskure ai abinda muka fada ke nan bayan liman ya gama sallah lokacin da ya dago daga sujudar karshe mutane su dade a sujuda ba su dago ba wato wannan bid'a ce mummuna mutane ba su gane ba dadewa a sujuda kana addu'a bayan liman ya riga ya dago ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce kai koda tahiyya ce ko tahiya kake idan liman ya sallama ya kamata ka ta tahiya kake idan liman ya assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka kace ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kake ko kana tsaye ana kar ana kana karanta fatiha baka ma gama karanta fatiha ba sai imam ya yi ruku'u sai ka bari saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta takhtalifu alaihi karku yadda ku saba wa imam saboda haka liman ya dago daga sujuda kai kuma kana nan a sujuda wai kana da sauran bukatu ga Allah liman na zaune kai baka san sallar kama ta baci ba domin abin da malamai suka faɗa kenan jinkirin biyayya ga imam yana bata sallah yin aiki tare da imam yana bata sallah hakanan riga imam hakanan kuma jinkirin biyayya ga imam domin duka yana raba ka da siffa ta mamu mamu mai koyi da imam idan ya zama imam ya dago baka dago ba baka koyi da shi idan kana da sauran addu'o'i kana da sauran bukatu bayan imam ya yi sallama sai ka je gefe kai ma ka kama nafila kai ta roƙon Allah amma yanzu tun da kana bayan imam akwai dokoki waɗanda shari'a suka sa a kanka duk sa'ilin da ya zama imam ya ɗago to ka ɗago idan imam ya yi sallama ka katse dukkan wata addu'a kai sallama Allah ya sa mu gani duk bayi da asali bayi da kyau ban gane ba eh mhm to kana so ka ji liman din a eh, to lalle fa ka zo za ka yi sallah sai ka ji limamu ma ya bayyana niyyarsa sai ka ji liman ya bayyana niyya wannan aikin nashi bai bata sallah aikin nashi bai bata sallah saboda abin da ya aikata bai shiga ainihin siffan sallarsa ba don haka bai bata sallar shi ba amma duk da haka a yi mai nasiha idan bai bari ba a kawai ce mai ya fi dacewa saboda ya zama fasiki wanda yake laifinsa ya shiga cikin ibada ita kanta